الحمد لله الذي رفع بالعلم أقداره وجعل السنة حسنا منيئا وأقام بالحجة ميزان الحق فلا يميل ماء الهواء ولا يضطرب مع الدجيج والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين الذي أدحر الله به نور الهدى وأزال بسنته ظلمات الردى وعلى آله وأصحابه الذين حملوا العلم صافيا وبلغوا الدين وافيا ومن صار على طريقهم وارتفع أثرهم إلى يوم الدين أما بعد أنقوا فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna sha tara ga watan shawwal a la'akari da lissafin kwamitin mai alfarma sarkin musulmi hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1447 wanda ya daidai da bakwai ga watan hudu shekara 2026 a wannan masallaci na tunawa da Shehu Usman dan Fodiyo a wannan unguwa ta Sunusi cikin wannan gari namu na Kaduna inda muke gabatar da karatu cikin littafin Asalibul Mujrimina في التصدي لدعوة المرسلين وآقبة ذلك wato uslubi na masu kunnen ƙashi da yadda suke fatan na fito da da'awar annabawan Allah da yadda daga ƙarshe take kayawa muna roƙon Allah ta'ala ya sa samu kyakkyawan ƙarshe wannan shine majalisi na ɗari da bakwai ga wanda suke da littafi a hannunsu su duba shafi na ɗari uku da ashirin da takwas to malam yana maganan ya kawo na shida cewa al'uslubu salisu man'ur rasulu wal mu'minin na al hijira akwai lokacin da makiya Allah bayan sun hana ku addini a gari sai ku ce to bari ku bar garin ku je inda za ku samu dama ku bauta ma Allah shi ma barin garin a toshi a ce ba za ku bar garin ba shine malam ya kawo yadda wa'annan mutanen yayin da suka san manzon Allah yana shirin barin garin Makka da irin matakin da suka ɗauka kada annabi ya samu daman barin garin makka ba da yadda aka zo aka dinga cutar da wasu hatta wajen hana su fata sai kawo misali da ummu salma da shi ne sai malam yake cewa mun mummuni amina da hijira ta aida daga cikin waɗanda aka hana su yin hijira har yanzu shi akwai wato abu yahaya suhaibur rumi akwai abu yahaya ne Suhaibun rumi shi Suhaibun rumi ana ce masa Suhaibun rumi so da yana daga cikin mutanen da bayan da ya karanta wa intan littattafan na sama injila da attaura to cikin abin da ya karanta cewa annabin da Allah zai aiko na ƙarshe Allah zai aiko shi a iriyar da yake da yawan dabine ne sai kuma ya kalla a lokacin ya ga babu inda ya tara tirin da biyu irin jaziratul arab yankin makka da madina to mutanen da ke zuwa kasuwanci kasar ru sai da ya biya su kuɗi tsunzurutun kuɗi ba don komai ba kawai don su kawo shi garin makka saboda yana jira ko Allah maɗaukakin sarki zai sa in Allah ya aiko annaba su ci karo da shi saboda neman gaskiya wayannan mutanen sai suka yaudare shi a hanya sai suka siyar da shi a matsayin bawa shi yasa ko da annabi ya zo ya karɓi musulunci sai ya zamanto yana daga cikin mutanen da suka sha bakar wahala a makka nahu sai dai shi suhaibu rumi iftada nafsahu malihi ya fanshi kansa da dukiyarsa fatarakuhu sai suka kyale shi wadalika wannan ya faru annahu yadda al'amarin yake lamma arada al-hijrata lokacin da ya nufin hijira lahiquhu sai suka bi shi wa qalu lahu suka ce masa nasu ulukan haqira ka zo garin nan baka da kosishi kana kastantacce wulakantacce fa kasura maluka indana dukiyarka ta yawa a gurin mu wa balakta allazi balakta, ka kai matakin da ka kai tunda ya iya kere-kere ko da ya shigo garin makka an yaudare shi an siyar da shi a matsayin bawa daga baya ya samu inci, sai ya zamantu wannan aikin da yake ya ba shi damar tara dukiya a makka da Allah ya aiko manzan Allah sai ya shiga addinin musulunci sai ya zamantu yana daga cikin waɗanda aka azabtar da su a makka bakar azabtarwa sauraka hatta hadisin gulam da ke riyadu salihi na babu sabar ga annabi ya ba da labari dalilin kawo hadisin annabi ya faɗe shi irin su su haibu rumi don annabi ya lallashe su ya ba su haƙuri in suna fuskantar matsala to ga wata al'umma kafin su da irin ƙalubalen da ta fuskanta da yadda ta yi haƙuri a kan addini sun da an takaru da malika wa nafsika sannan yanzu kana so ka bar garin nan da dukiyarka da kanka wallahi la yakunu zalika ba yadda za a yi hakan ya faru فقال لهم sai ya ce musu a ra'aitun in ja'altu lakum mali shin yanzu ba ku ganin idan na ɗauki dukiyata na baku a taklauna sabili za ku kyale ni tun bayan ya fita ya bi garin makka saka ji labari sai aka ɗauki tawaga sai aka bi shi to da aka cin mai a hanya ne shine ake wannan tattaunawar da shi shi yana nesa su suna nesa ƙalu sai suka ce na'am eh qala sai yake cewa ku inni ja'altu lakum to lallani na sanya gare ku wa fi riwayatin a watar wayan annahu lamma hajara yayin da ya hijira ko hajara tabi'ahu nafarun min al-quraish sai wata jama'a cikin quraishawa suka bi shi fa nazala an sai ya sauka daga kan dabbarsa wantasala ma fi kinanatihi sai kiro kibiya daga cikin kubanta na'am Sun maƙala sannan sai ce musu ya ma'ashar ƙuraish ya ku ƙuraishawa da ƙada alimtu kun sani an nemin armakum ina daga cikin mafi ƙwarewar mutane wajen harbi ma'ana za ka iya cewa irin mutanen ne da ake ce musu sinafa ake cewa ne shafuta su wanda in suka harba da ya su yi musu intaje to shine ya ce musu kun san ina daga cikin mafi ƙwarewa wajen harbi shine laqad alimtum anni min am armakum rajulan ina daga cikin mazaje waɗanda suka fi kowa ƙwarewa gurin harbi kun san wannan yace musu wai mullahi ina rantsuwa da Allah la tasluna ilayya ba za ku iya kawowa zuwa gare ni ba hatta armi ya kulla sahami kulla sahamin ma'i fi kinanati wannan kwari da bakan nawa sai idan na iya ƙarar da duk kibiyar da ke ciki sannan za ku iya ƙarar suwa kaina da kuma kaga ai da bakar yana ɗaukan kibiyoyi da yawa ko to kuma tun da in ya harba bai kuskure sai ya samu to wataƙila gwargwadon adadin kibiyoyin da zai saki gwargwadon waɗanda zai kashe kafin a kawo a so kansa shi yasa ya faɗa musu wannan sai ya ce sun ma'adiribu bi saifi sannan bayan na yi harbi in kibiyar ta ƙare ba kuma kama hannu zan yi ba zan zara takobi ne ma baƙi ya fi bi min hushe in matuƙar takobin yana hannuna to zan ci gaba da in sara asara ne ƙalu suka ce na mu eh, mun san wannan falan ma ƙadima wato suka ce sun fi ya fi min hushe sun ma fa'alu ma shi ito ya ce daga baya in na ƙarar da ki biyo na zaro takobi na aka yi sari in sara idan kuka kai ni ƙarshe to a lokacin na idan kuna yin abin da kuka dama a kaina wa in shi'tu in ko kuna so dallaltukum kuma mali bi dukiya dukiyata da na baro a makka sai in faɗa muku ina dukiyar take ku koma ku je ku ɗauka yanzu zaɓi biye bayan. ko dai su tsaya daga inda suke ya faɗa masu dukiyar da suke ganin ya zo maka ya arziki bai kamata ya taho da ita ba dama bai taho da komai ba su koma su je su ɗauki dukiyar in ita ce matsala in kuma ba za su yi ba to daga nan duk wanda ya motsa to shi kuma ya ce zai sako kibiya zai yi harbi sannan idan kibiyar ta ƙare zai zara takobi ba wai kawai zai kama hannu bane ya jira ya zo kawai su kama shi sai kwantar da shi sai yadda suka ga damar yanka shi ya ce a'a ya ce wala zan zara takobi ne za a yi tsare in tsara ne har sai na tabbatar kun kai ni ƙasa a lokacin nan kun kai ni ƙasa sai ku yi abin da ku ga dama ko kuma in nuna muku in faɗa muku ga inda dukiyar take ku je ku ɗauka wa kallaitum sabili in na faɗa muku inda dukiyar take za ku kyale ni ƙalu suka ce na eh yanzu za mu kyale ka an fahimta ai to da wannan ne malamai suka ce babu yadda za yi sahabin annabi ma ƙarya shi yasa kaga inda sahabbai sun san cewa zai iya ce musu su koma akwai dukiyar babu kaga baban musulmi bane wanda suka biyo shi wasu suka yi nema a lokacin da ba dukiyar a gurin zai ce musu tana maka ne su koma amma suna jin cewa a lokacin da ran shi suke nema ba zai iya musu ƙarya ba babu dukiyar a guri kaza ya ce musu su koma akwai kai yanzu in kai ne aka biyo ka kace akwai abu a guri kaza a koma wallahi ba za a yi an ta ka gaba saboda akwai tabbacin cewa za ka iya yin me amma kaga wanda suka biyo shi ba musulmi ba amma suna jin cewa ba zai ce musu akwai ba su koma babu ba zai iya musu karya ba ko a wannan yanayi ke sa na sha faɗa na ce Allah subhanahu wa ta'ala da ya tashi aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin abin da Allah ya an ɗabi'anci larabawa da shi a lokacin suna yin abubuwa wanda ya fi karya muni ta fuskar alaƙa tsakanin ɗan adam da Allah amma saboda lokacin da za su ɗauki addini su isar da shi kar ya zamanto babu aminci tsakaninsu da al'umma da za su isa wa da addini shi yasa kaga ba su yadda ba ko da suna kafiransa tarihi ruwa shi sun taɓa yin ƙarya yasa ga waɗanda suka biyo su haibun romu kafirai ne amma ya ce musu wa in shi'tum dallaltukum ala mali bi makkata wa kallaytum sabidi in kuna so in faɗa muku inda na baro dukiya ta a maka ku kale suka ce eh mun yadda sai ce to na baro in kun je gida ku duba guri kaza da guri kaza da guri kaza a wannan kuke tsammanin na dukiya na baro shi a can yasa na faɗa a tafsiri bana na ce da yawan mutane kaga dai zina tana daga cikin abin da yake da muni ku amma wallahi ba su san cewa rantsuwa da Allah ba mutum ya haɗa ya ƙarya ya fi da muni da na sha faɗa na ce duk bala'in da muke ciki yanzu asali fa rantsuwa da Allah akan ƙarya ya ja mana wannan shiga wannan bala'in eh shi annabi adamu yadda ya san Allah ka kalli alƙawarin da suka yi shi da Allah cewa walaƙad ahidna ila adama min qablu fa nasiya amma wani zo rantsewa annabi adamu da Allah ya mai ƙarya wannan ce fa ta sa aka sako da annabi adamu daga aljanna da kiri-kiri yanzu sai ga mutum ya zo yana shugaba yana magana yana rantse mu 'yan ƙasa da Allah akan ƙarya shi ya san ƙarya yake sannan masu sauraron shi sun san shi ne ƙarya yake eh shi ne sai ya ce na yadda sai ya faɗa mu sai suka yadda cewa za su koma falan ba kadima alan nabi sallallahu alaihi wasallam almadina ta lokacin da ya gabata ya zo madina qala sai manzon Allah ya ce rabbi arrifu wa rabbi a abaya haya wannan ciniki naka wannan kasuwanci naka yayi riba rabi'a rabiha aba haya, sannan abu haya. shi Suhaibu rumi alkunya sake nan yari bauta. Wane nazala sai ta sauka Allah ya saukar da kyau minan nasi akwai daga cikin mutane man yashri nafsahu tiga mardatillah wanda yake siyar da ransa saboda neman yarda Allah wallahu ra'uhun bil ibadi to kaga Suhaibu rumi da shi yasa na ce ba ƙaramin zalunci ba ne mutum ya yanki abin da ya faru da annaba a shekara goma sha uku a makka sai ya zo ya dasa tarihi hijirar annabi da abin da aka yi wa annabi kafin shekara sha uku shi yanzu kariya yake ramawa yake yi a kan abin da aka bai sai ka yanke wancan zangon na shekara sha uku sai kai ka ɗauko ayoyin jihadi sai ka ce annabi yana da alaƙa da ta'addanci kai baka kalli abin da aka mai ba eh wa misalin zalika misalin wannan sana al-mushrikuna mushrikai sun aikata bi kulli man arada al-hijrata da duk wanda yake so ya hijira min al-mu'minina cikin mu'mini illa man da mustakfiyan sai wanda ya fita a koyi aw kanat lahu man'atan wa quwwa ko yake da ainihin wato wata dama ko ƙarfi ka qawlu umar bin khattab radiyallahu anhu wa amsalihi kaman umar da makwantansu falam yajru'u ala man'ihi basi karfin hali ba wajen hana shi wa qad bakiya fi makkah ba'd al-mustad'afina masu rauni sun ci gaba da zama a makka minin al cikin masu imani la yastati'una hilatan ba su da wata dabara wala duna sabila ba za ma su iya shiriwa zuwa ga hanyar da za a hijirar ba hatta ajina Allahu bil farji har sai da Allah madaukakin sarki ya musu izina ci izini cewa to mafita ta zo wadalika yawm fathi ta wannan ranar da annabi ya zo ya fatahu makka hatta qala annabi sallallahu alaihi wa sallama asira manzon Allah yace la hijrata ba'da al-fath to daga yanzu kan babu hijira bayan an yi fatahu makka wadakin jihadi wa niyya sai dai jihadi da kuma niyya wannan akhrajahu al-bukhari في كتاب الجهاد babu باب فضل wasairi. A أو كفي نن الإمام ya kawo. da wannan la hijrata ba'd al-fathi duk da lati nafiya da jinsi to ba tana kore kowane nau'in hijira bane tana nufin la hijrata ba'd al-fathi hijira daga makka zuwa madina babu bayan annabi ya yi fatahu makka amma habbo ba hajji anan in an hana ku ku bauta ma Allah za ku bar nan ku je inda za ku bauta ma Allah ku bar nan shine dalilin da yasa Allah ya ce ya ibadiyal ladina amanu inna ardi wasi'a ya ku bayi na ƙasata tana da yalwa in nan an hana ka ka bauta ma Allah to ka tashi daga inda baka da ikon bauta ma Allah ka tafi inda kake da ikon ka bauta ma Allah subhanahu wata'ala wannan shine dalilin da yasa sa Shehu Usmanu da lokaci yayi na sai sun hijira anan nan ƙasa suka hijira suka ainihin wato batta kuma shine dalilin da yasa Allah subhanahu wata'ala ya bada labarin annabi Ibrahim a cikin suratul ankabuti cewa lallai ya yi hijira don ya faɗa maka cewa to yadda annabi Ibrahim ya yi hijira to wannan ishara ne na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma zai ainihin wato yi hijira tunda ba an zo an ɗauke shi an sa shi a wuta ba don a ƙona shi Allah maɗaukakin sarki ya tseratar da shi bayan tattaunawar da aka yi da shi da su ta hujja da hujja daga ƙarshe da suka gaba su da hujja Allah ya ce fa ba kana jawaba qaumihi ba abin da ya kasance amsar da mutanen Annabi Ibrahim na su bar illa an qalu a aw harriquhu fa anjahu Allah minan nar Allah sai ya ce inna fi dhalika la ayatin ƙaunin yu'minun wannan bayan an tseratar da annabi ibrahim daga wuta da ya tashi bai shiru ba wa qala sai yace musu inna mattakastum min dunillahi awsana abinda kuka rike wanda ba Allah ba kuke bauta masa gumaka ne sannan mawaddata bainakum fil hayatid dunya kuna tsananin kaurarsa a wannan rayuwar ta duniya thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da gobe al-qiyama sashi ne tsine wa sashi sannan wa ma'awakum naru wa ma min nasu Allah sai ce fa'a mana lahu lut annabi lut sai ya gazga shi akwai fa'a mana bihi sannan akwai fa amana lahu dama annabi lut yana kan fikira ta addinin musulunci musulmi ne sai ya gaskata annabi Ibrahim domin in ka ce fa bihi to yanzu annabi lut ba musulmi bane musulunta ne wanda kuma wannan ya saba mu tsarin da Allah ke aiko annabawa su rayu akan kafirci sannan daga baya su dawo akan addinin musulunci Allah bai taba yin wani annabi haka ba to nan ne annabi Ibrahim ya ce wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim yace zan yi hijira daga nan annabi Ibrahim ya bar inda yake hijira to shi yasa tun da suratul ankabut ne to yadda ka ganin annabi Ibrahim ya ce inni muhajirun ni zan yi hijira to haka a cikin suratul ankabutin Allah madaukakin sarki ya faɗawa wa manzon Allah da waɗanda suke tare da shi cikin sahabbai na farko da yace musu ya ibadiyal ladina amanu inna ardi wasi'a ƙasa tana da yalwa sai yake fa ya fa abudu ni kaɗai za ku bauta ba to daga ciki ka san ɗan adam in ya saba da guri kuma a ce dukiyarsa tana guri sana'a ce ana da buƙatar ya bar gurin ya tafi inda bai saba ba akwai wahala to da Allah ya faɗa musu cewa ya ibadiyal ladina amanu inna abdi wasi'a iya iyya fa'budu to kaman wasu za su tambaya to in mun bar nan ya za a yi wadan ya za mu rayu Allah madaukakin sarki sai ya faɗa musu cewa wa ka'ayyin min dabbatin la tahmiluha la tahmiluha Allah yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-sami'ul 'alim ai ba ku ba ma dabbobi da yawa nawa ne eh ba arziki suke dauke da shi ba in suka tashi da safe amma kafin yamma Allah madaukakin sarki shi ke musu ainihin wato arziki din to shi yasa kaga sai da ya di karshen wato surar Allah madaukakin sarki ya nuna cewa allazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muslimin to shine wannan kenan da ka suratul ankabut sai ta ishara cewa za a yi hijira shi yasa muka ce duk inda Allah ya ambaci kalmar munafinci cikin Qur'ani sama da guri 30 da wani abu duk inda kaga Allah ya ambace shi to ya ambace shi ne a sura ta Madina banda suratul ankabut nan ne kadai Allah ya ambaci kalmar munafikai sura makkiya wanda ishara ne cewa annabi ba zai ƙara rayuwa shi a makka ba dole sai ya bar makka ya tafi madina ne dalilin da ya sa Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan to wa minan nasi man ya yaqulu amanna billahi a cikin mutane akwai wanda zai ce maka ya yi imani da Allah amma fa idza uziya fillahi in aka cutar da shi akan hanyar Allah Allah sai ya ce ja'ala fitnatan nasi ka azabillahi sai sanya wannan jarrabawar da ya samu ta hannun mutane kamar wata azaba ce daga gurin Allah Allah madaukakin sarki yace wala in a nasrun min rabbika idan wani ce ya zo daga wajen Allah ne na sai su ce inna kunna ma'akum ai dama muna tare kaga wannan a makka ne amma me yasa Allah yake faɗa cewa minan nas man yaqulu amanna billahi fa idza uziya fillahi ja'ala fitnatan nas ka azabillahi Allah sai ya ce a walaysa Allahu bi a'lamu bima fi suduril alamin wannan takariri ne tabbas Allah ya san abin da mutane zukatansu ke dauke da shi na nagarta ko rashin nagarta nasu nashi ne bayan ko ba nashi bane sai yace wala ya'lamanna allazina amanu lalle wa'inda wala ya'lamanna Allahu allazina amanu wala ya'lamanna almunafiqina Allah ya san masu imani sannan kuma ya san su wayewa suwaye munafikai to haka da wannan jarabawar ta makka ta kare nau'i biyu ko wanda ya yadda ko wanda ya da ana zuwa madina sai aka samu na uku mazabbabi na bayyana zalika la ilaha ula'i la ilaha ula'i kadangaren bakin tulu kenan ka ki shiga ka ki fita eh a karka a kar tulu a bakka kuma ka bata ruwa haka munafikai suke al uslubu sabi'u hanya ta bakwai من المؤمنين من حقوقهم المالية حان مؤمنين حق سندوكيا وقد سبق تقريبا يا قباتا كأن خبر صحيب رضي الله عنه لابان صحيب الروح ومن ذلك أيضا لقتكم وأن ما حصل لقباب بن الأرض رضي الله عنه في صحيح يا قتكم بخاري واتو آه عنه رضي الله عنه أنه قال ياسي kuntu qainan fil jahiliyyati wa kana li ala al-as bin al-wa'il darahi na kasance ina yin aiki a jahiliya sai zamanto ina da wasu dirhamomi a wajen ɗan-wa'i. wa'il fa ataituhu sai na zo gurin sa ataqadahu ina neman ya bana bashin kuɗin da ke hannun shi a sai ce la aqdika bazan biya ka ba hatta tasura bi muhammadin har sai ka kafurta ka bar annabi muhammad fa qultu sai nace la wallahi la kaga kuɗi yake bin shi ya zo ya ce ya bashi kudin shi me cewa zai bashi kudi amma sharadi sai ya bar addinin musulunci sannan zai biya shi sai ce a'a wallahi bazan kafurta da annabi muhammad ba hatta yumituka Allahu sai idan Allah ya kashe ka ya yab'athuka sannan in ya tayar da kai sannan in Allah ya kashe ka ya tayar da kai to na yadda in ka mutu ka je ka dawo to ni kuma zan fita qala sai yace fada'ani hatta amuta to tun da haka ne ka kyale ni har sai na mutu thumma ub'athu sannan a tayar da ni in aka tayar da ni fa utiya malan wa walada za a ba ni dukiya da 'ya'ya ثم اقضي كسنن سي ان بياك فنزل سي wannan aya ta saka a fara'aita allazi kafara bi ayatina Allah yake baka ga wanda ya kafirce mu ayyun mu ba wa qala amma yana cewa la uta yanna malan wa walada in yace yadda ka ganna babban mutum a nan duniya a lahira ma tan tan inda za a je a mutu a dawo ni mu babba ne idan eh, a bani dukiya da 'ya'ya da yawa shi yasa ga Allah yake atala al-ghaiba am ittakhadha inda rahmani ahada shin ya leƙa gaibu ne ko sun yi alƙawari da Allah ne amsar a'a ce sa Allah ya ce kalla sanaktu ma ya yaqulu wa namuddu lahu min al'azab madda to kaga ana bin mutum bashi a ce ya biya ya ce sai in an fita daga addini eh ya ce kuma in an mutu in an ji an dawo yadda ka ganna a nan duniya babba ne to a lahira ma ni babba ne ka bari in an bani a can lahirar sai in baka kaga sai a hankali wannan yana daga ciki fa in hasala almu'minuna ala huquqihim almaliya idan mu'mine suka kai haƙƙinsu na dukiya ya tabbata a hannunsu lada almujrimuna ila da sai mujriman nan sai su sake canza hanya zuwa ga al-uslubu samin shine man mai ad-dawlati al-islamiyya ku kalli hanyoyin da suke daga wannan in bata ci ba su canza su koma ne wannan a hana hijira a hana yatsuwar addini a hana da'awa duka in bai yi ba to yanzu yaya za a yi a hana daular musulunci in ta tsayu shine katta tabbata laqad kana akhsha ma yakhshahu al nuna. haƙiƙa ya kasance mafi tsoron abinda masu kunnen ƙashi suke jin tsoro min a a'da'ir rusul na makiya manzanni wa huwa an taquma lir rasul wal mu'minina dawlatun tahamihi shine a ce annaba da sahabbai akwai wata daula ta musulunci da za ta kafi wata za ta ba su kariya ita kuma daular musulunci asasan abin da ke kafa ta zama tabbaciya ilimi ne ba rigima ko hayaniya ba da haka masu cewa ba yadda za a kafa dolin musulunci wai sai an yaki wannan maganar banza ce ƙarya ce ba gaskiya ba ne sai ka koma tarihin daula ta farko da aka fara kafawa ta musulunci a madina yaƙi ne ya kafa ta ko karantarwa ne ya kafa ta karantarwa ne shi ya kafa ta an fahimta yi shi fa yaƙi a fahimci fa lalura ne wannan ya sa ka gama na Allah ya ce la ta naule ka da ku daina fatan Allah ya kawo nan da za a haɗu da maƙiya fa sallallahu ku dinga roƙon Allah ya kawo zaman lafiya amma abu ya riga ya zo a matsayin jaraba ba yadda za a to shi kenan sai a yi sai a karbe shi haka saboda lokacin da da'awar zazzafiya ta fara kusan da wannan aka dinga rudan matasa a wancan lokacin ana ce musu wai ba yadda za a kafa dolar musulunci sai an zubar da jini an yaki, sannan dolar musulunci za ta kafa to kai kuma kana yin karatu ka san abin da ya assasa daular musulunci a madina kafin kafa ta da annabi hijira da zama shugaba ba wanda aka kashe karantarwa ne ya kafa ta to in ana yi a hankali a hankali a hankali abinda baka yi tsammani yana canzuwa ba yana canzuwa yanzu nan kasar kafin bayyana mala bakar gumi yana cikin matsalar da muka samu da aikin soja da wasu ayyuka na tsaro mafi lalacewar cikinmu ne ke shiga sai da malam ya zo ya yi ta kira a tashi a yi ne a shiga sai na manto yanzu duk wanda baka yi tsammani ba ya yi karatu ya kai wata mustawa ta ilimi da mahaddata Ƙur'ani kusan kowane bangare na aikin tsaron nan musulmi kana iya samun su da wannan ne muke sare yadda da kake ganin ɓannar a hankali a hankali nan gaba Allah zai ci gaba da kawo gyara ta hanyar karantawa a haka kuma abin da ya tabbata ta hanyar ilimi wadan gyaruwa to shine kuma rusa shi yake da wahala bayan ya tabbata amma abinda hayaniya ta zo ta kafa yadda hayaniya ta kafa shi rana ɗaya zo ya kafu ko kuma hayaniya in ta zo rana ɗaya za ta wargaza abu kenan abin ya kama gaban shi to shine sai yake ta wata kunu ƙa'idatu, sai ta kasance ƙa'ida ce ta jama'atuhi don su sannan wa muntalikan litaharrukatihim wani nishat sai ta zamanto matattara wajen motsinsu da nishaɗinsu wale ajali haza saboda wannan ne sa'au suka yi aiki bi kulli da duk ƙoƙarin da za su yi ilaman man iqyam daula, wajen hana wannan daular ka ta tabbata wal da yin hukunci alaiha kanta, fi mahadiha wajen shimfiɗa wannan daula din bal kai ba wannan ba qabla an tawallada gabanin wannan daular ta haihu وكانت اولى محاولاتهم الفاشله في ذلك wannan ita ce farkon ƙoƙarinsu wanda ya watsi ma ta'aqadu alaihi min as-sa'i shine abinda suka kulla akan sana aiki ila qatlin nabi a kashe annabi qabla hijratihi tun kafin annabi ma ya hijira a kashe annabi kar a bashi damar ma da zai fita dan in ya je wani gurin to zai iya kafawa a cikin shi yasa shekul islam ibn taymiya da yana kurkuku abin da ya faɗa kenan yace in kun kashe ni in yi shahada in kun banna a kurkuku in samu lokaci in yi kalwa in yi nazari in yi karatu in yi rubuce-rubuce yace in kuma kun kore ni in yi siyaha in ji doron ƙasa in yada addini so galibin rubuce-rubucen da yayi a kurkuku yayi yi su yana zaune Ah, yana ba mu jabar ba saboda ya samu lokaci yana kurkuku wasiƙar da ya je ya rubuta wa chief judge mai shafi wajen dubu biyar to sai ka lissa ba ka gani wasiƙa na da shafi dubu biyar ko littafi ne yanzu littafin nan duk girmansa da muke karantawa eh, bai kai shafi dubu ba wannan littafin duk girmansa ga baki ɗaya in ka lissa ba zai baka shafi ɗari biyar da tamanin da hudu ne fa duk girman littafin nan eh kuma gaba da ba shafi ɗari biyar da bai kai shafi ɗari shida ba to sai aka ci ya rubuta wasiƙa shafi dubu biyar to lala in za a mai da wannan wasiƙar mujalladi nawa zai zama kaga mafi karanci ya zama bolin goma saboda ya samu ya samu lokaci yana zaune a prison bai zuwa ni zuwa ko ina ibu ibnu taymiya yace ce in kun kashe ni in yi shahada in kun ɗaure ni in yi kalwa in kuma kun kore ni to zan tafi doron ƙasa in yi siya don zai bani damar in je in yada addinin Allah da haka sai ku zaɓa to shi yasa wayanda ba su sani ba idan suna bibiyar littattafan ibnu taymiya za su ga akwai idrakatu da aka mai da yawa wata matsalar zai hadisi yana cikin bukhari bai bukhari yana muslim wata matsalar zai ce hadisi yana cikin muslim bai cikin muslim yana cikin bukhari wata matsalar zai ce hadisi yana cikin tirmizi bai cikin tirmizi yana cikin sunan abi dawuda saboda ni, kakka dauka rubuce rubucen da ibnu taymiya yake kaman mu ne yanzu da littattafai a laburari duk matsalar da mutum zai rubuta sai ya tattaka ya ɗauko littafin ya buɗa wallah ba haka matsalar take ba Ba littattafan ilimin a ƙirji yake to da ka duk abin da za a rubuta na ilimin istihdarin sa kai ake a kwakwalwa shi yasa littafin shi aqidatul wasiliya da ya rubuta tsakanin azhar zuwa da asar ya rubuta littafin kuma tambaya aka zo aka mai akan wasu matsaloli na aƙida. tsakanin Azahar zuwa al'asar wannan alƙalami irin wannan wanda yake mai fin ɗinan wanda zuba ta wadiyar kawai aiki, wani lokacin ya ɗauke shi ya ɗora a kan takarda sai ɗin ya ƙare sannan a sake zuba wani haka ake rubutu wadda ka irin su min hajji suna da waye da waye da ibn mutahar a hilli ya rubuta littafin wato a littafin shi da ya zo zai yi raddi minhajus sunna duk yana daga cikin littattafan da ya rubuta ba wai littattafai bane ake da su a aji budewa ake da wannan a'a karatu kawai zubo shi ake yi da kani don ba inda yake rayuwa ko littattafan ma babu eh an fahimta yi to shi ne sai yake faɗa cewa thumma kurudihim sannan sai fa tafsiyo ma bajirin. ranan badar ala isri na iri irihim akan bayan ya za a yi ayarin su ya tsira na kasuwanci wa qaula abi jahl da maganan abu shara ba a duhun birruju yayin da sashe suka yi ishara cewa a dawo yace wallahi lanar narji ba za mu dawo ba hatta nari da badaran har sai mun gangara badar sanda za a fita badar wasu suka ba da shawara a dawo ya ce wallahi ba za mu dawo ba sai mun gangara fa nuqimu alaihi salasan zamu zauna a badar kwana uku fa nan harul jazura zamu yanka raƙumai wa nat'amu ta'ama zamu ci abinci a gurin wa naskil khamra zamu sha giya a gurin sannan a wata azifu alaina alƙiyan ‘yan mata za su yi rawa da waƙa a wannan wajen, wata su maƙubin al'arabu, sannan daga lokacin larabawa labari zai kai musu a duniya, wa bi masirina wa jam'ina da tafiyar mu da kuma taron mu wala ya yahabuna na abadan larabawa wannan karin in suka ji irin fitar da muka yi da yadda ta kaya ta kowa ma zai kiyaye mu thumma khurujihum yawma uhud sannan sai fitar ranar uhud wanda kuma kaga su sahabbai ta fuskar su ko da aka fita uhud ba su fitar dan yaƙi ba Allah subhanahu wataala kawai ya kawo cewa sai yaƙin ya riga ya faru kuma su masu habbai ta fuskar su asali ayarin da ya taho da kayan abinci shi suka so su kwato kayan su dawo ba tare da an yaƙin ba amma Allah maɗaukacin sarki ya ƙaddara cewa sai an yi mai sai an yaƙin da suka fita yana daga cikin gurare da in ka je makka in ka samu dama to ka je yawo na ziyara ba yawo na ibada ba inda akwai yawo na ibada guraren da in ka je zuwan su mustahabbi idan ka je Allah subhanahu ta'ala har lada zai baka akwai guraren da kuma a'a ana zuwa ne dan tarihi suna nan wadaka ka badar daga madina zuwa makka kilomita ce ta ɗari hudu zuwa da dawowa za ka tafiya kilomita ɗari kuma gurin yana nan da rijiyar da komai da dabinan yadda suke da inda aka yi yaƙin da rijiyar da bayan an kashe su aka zuba su suna gurin mu Allah ya taimake mu mun je mun taka gurin sannan makabarta waɗanda aka kashe a yaƙin badar cikin musulmi tana nan gefe har yanzu da sunayen duk waɗanda suka mutu a wannan ainihin wato wajen shi yasa kaga Allah ya faɗa cewa kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun sai ce jadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ila al-maut wa hum yanzurun sai wa id ya'idukum Allah wutuna lokacin da Allah ya muku alƙawarin ihdat ta'ifatin annaha lakum ɗaya daga cikin ɓangarori guda biyu cewa ɗaya ta ci. amma wata wadduna anna ghayra zati shawkati takunu lakum ku kuna su waɗanda ba sa ɗauke da makamin wanda suka taho da ayarin abinci su kuke su fitara ko ku karɓe ayarin dukiyar da suka taho da ita shine takunu lakum wa yuridu Allahu an yuhiqqa al-haqqa bi kalimatihi wa yaqta adabir al-kafirin kaga sai ce lu yuhiqqa da haƙƙa wa yubtil al-batila wa law kariha al-mujrimun don kaje hatta inda aka ce ga dutsen da aka ce mala'iku sun sauka a ranar uhudu ranar Badar duk zaka ga gurin a ce wannan shine dutsen da mala'iku suka sauka a wannan wurin. Su yana da kyau musamman in Allah ya taimake ka ka haɗu da wanda yake ɗan gari ne ya san ko ina da akwai daɗi a ce mutum ya je wannan gurin yana zazzagiyawa kaga summa min summa kun yawon uhud sannan sai fata saranan uhud biman tabaqqa ga waɗanda suka ragu min tawagitihim wa ma lahiqa bil na da abin da ya riski musulmi min alhazimati na karewa bi sababi isyanin rasul saboda sabawa manzon Allah da suka yi wa azmil mushrikina ala rujui da kuma azamar da mushrikai suka yi listi isalihim dan timbake su wa qada alaihim lin hukunci akan su laula anna Allah latafa ba dan Allah ya tausasa ba wa sallama ya kubutar da su thumma ma hasala yawmal ahzab sannan abin da ya faru ranar azab wannan malam yana so ya nuna maka yadda aka yi ƙoƙarin ya za a yi a kawo ƙarshen annabi da sahabbai a madina wata bada shirin da aka yi musu ya za a ƙarar da su saboda daular da aka fara assasa kacce zamanto nan ne inda al'umman musulmi take da matattara fita ranar uhudu ga dalili fita ranar ahzab ga dalili ministima'i wato kuwa sharri jami'an na dukkan wani ƙarfi na sharri sai da ya tattaro min al-mushrikina wal yahud wa dufat arab mushrikai da yahudawa da kuma larabawan ƙauye waɗanda ba su imani da Allah ba a lokacin tun da dama Allah ya ce al'arabu a shadda kufuran wa nifaƙan wa Allah ya adabin hudu da ma'an zalallahu ala rasuli. wannan taron da aka yi a hudu a in ka kalli taron da aka yi shi wasu daga cikin 'yan uwa da wasu dalilai suka zo da ina haskaka musu nake ce musu yanzu wanda bai san yadda abubuwa suke tafiya ba na jihadi yanzu wannan rigimar da ake misali kawai zan bayar da ita ta fuskar population idan za a fita yaƙi na ce asali musulmi ba sa dogaro da kammin fiyatin ƙalilatin galabar fiyatan kasiratan shi wannan yana faruwa ne a babin mu'ujiza in ba haka ba ai ba hikima Allah ya ce muku wa iddu lahum min quwwatin ku musu tattali to yana daga cikin tattalin hatta isti'dabi na yawa wannan shine dalilin ne sai kaga Allah ya ce ayyuhan nabiyyu harrijil mu'minina alal qital da yace ka zuga su ka zaburar da su su tashi su yaki sai yace in yakun minkum 20 sabiruna in akwai mutum 20 masu hakuri sai yace ya galibu mi a kai za su rinjaye mutum nawa ɗari biyu mutum ɗari biyu in ka raba shi ashirin kowa nawa zai samu kowa goma ya kun وإن يكن منكم مئة صابرة سيتي يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم به kaga mutum wannan dubu in ka raba mutum ɗari nawa kowa zai samu kaga har yanzu goma to asali a farko idan an fita kowane musulmi shi kaɗai to zai fuskanci kafare guda goma ne amma Allah da ya saukar da wannan dokaci sai ce al'ana amma yanzu kafafa Allah ankum Allah ya sassata muku saboda wa alima anna kun da'afa ya san a cikin ku akwai masu rauni sai ce in min kun mi'atun sabiratun sai ce ya a mi'atayn yanzu ɗari biyu in za a raba wa mutum ɗari yanzu nawa kowa zai samu Ta ga mutum biyu yanzu an zabge mutum nawa mutum takwas haka ne to idan yanzu rundunar da ta fita za ta je ta yaƙi waɗanda ba musulmi su dubu ne sai rundunar waɗanda ba musulmi su kuma yanzu ya kai dubu biyu yanzu dubu biyu in za ka raba shi zuwa ga mutum dubu nawa kowa zai samu biyu amma idan za a fita a je a buga rundunar musulmi mutum dubu ne rindinar waɗanda ba musulmi ba mutum dubu uku ne ko dubu hudu ko dubu biyar ya halatta a tsaya a nan gurin za mu ce kan minti a mafi a can kasira can. Bai bi idhnillah a kabbara idan wannan ake kallo me yasa ranar hazabu ɗinnan da aka zo annabi ya kalli taron dangin da kafirai suka yi ce wannan yakin fi karfin ma annabi bai san Allah ne ya ce wannan ba za a iya fitowa a gaba da gaba da su ba abinda kawai za mu iya shi ne a yi rami yadda ma za a yi kar a basu su hauro su shiga garin wannan fakarin kokarin yin ramin nefa sai da aka yi awa saba'in da biyu da annabi da sahabbai ba wanda ya ci abinci wanda ni na je inda ramin yake na gani rami ne aka haƙa shi ta inda za su iya haurowa su shigo madina haƙar da annaba da sahabbai suka ya fi kilomita talatin awa saba'in da wani abu na biyu sai na ce ma wasu yanzu a cikin rigingimin nan da ake kai kullum suna ta zagin hukumomin ƙasashen laraba sai ɗauka cewa kawai abu ne mai sauki yanzu ka ɗauki america yanzu a population da ake da shi na mutane a duniya ita ce ƙasa ta nawa Tana dai ita ce ta farko ko eh Indiya, anya kuwa ba tana ba sai? yaushe suka wuce Eh? to misali yanzu mu ɗauka cewa tana ce ta farko india ce ta biyu population ɗin america ta fuskar yawa a duniya ita ce ta nawa eh tana cikin a lissafi ana ganin cewa ita ce ta uku a duniya wajen population ko haka ne to yanzu ka ɗauki Najeriya idan ka ɗauke ta Amerikan nan tana da jihohi guda tala guda hamsin Najeriya na da jihohi guda talatin da wani abu da shida a cikin Amerikan nan akwai jiha guda ɗaya da ta girman din Najeriya tun da tsakanin wata jiha zuwa wata jiha saboda faɗin ƙasar ana samun canjin waida haka ne idan Allah mutum ba mahaukaci ba ne ka ce shugabannin Najeriya su tashi su ɗauki makami a yaƙi da Amerika ka san baka san abin da kake ba eh saboda ka ajiye ta fuskar ƙarfin makami ko ta fuskar population ɗin akwai wa akwai bambanci to in wannan najeriya da take da lissafin mutum miliyan ɗari biyu da wani abu a daidai lokacin da suna da jiha ƙwaya ɗaya da ta fi duk girman ƙasar ka zo kana kallon cewa shugaban najeriya abinda kawai ya kamata shine tashi ya ji ya hau faɗa da waɗannan wa mutanen kaga rashin sanin lissafi na hatta ƙa'idojin musulunci da fuskar jihadi to ballantana ƙasashen larabawa wanda yanzu ƙasar kuwait da ake magana ƙasa ce fa da akwai jihohin da a najeriya na tabbatar da jihar kaduna population ɗin da take da shi ta fi kuwait girma gaba ɗaya da 'yan ƙasa da baki to gaba ɗaya yanzu ɗauko ƙasar saudiya waye ya san population ɗin da ƙasar saudiya take da shi na mutane miliyan arba'in da nawa jihohi nawa yanzu za ka hada a Najeriya ba su wuce yawan Saudiya ba. Eh, Kano ta fi su yawan jama'a ta fuskar population. Yanzu don Allah ƙasar da take da wancan population in ko ta fuskar jama'a Amerika Da Saudiya da bata wuce girman wasu jihohi ba ko wata jiha a ƙasar. Lallai wannan ne kake cewa shugabannin ai abin da ya kamata kawai shine su tashi su yi su faɗa da wancan faɗa min ta ina faɗan zai yi ko ta fuskar population ne so inda mutum ya san me ke tafiya galibin ƙasashe da suke hurɗa da waɗannan ƙasashen na turai mu'amala ce ta kafa ƙarfi na wato irin kasan akwai mutumin da za ku haɗu da shi kullum haka za ka mai murmushi ka mai dariya don ku rabu lafiya saboda kana gudun sharinsa to haka fa ake yi ma eh a yanzu ba kuna kallon shugaban ƙasar venezuela ba yana kan ƙasar sai duruwa aka yi lokaci ɗaya aka ɗauke shi yana kan mulki daga amerika daga ƙasar shi aka amerika da shi aka gurfanar da shi gaban kotu yanzu in shugaban ƙasar ku ya ci zai yi wannan yana da amincin abin da ya faru da shugaban ƙasar venezuela ba zai faru da shi ba amma wanda kawai bai san komai ba mahaukaci ne sai zauna kawai yana ganin kamar abu ne mai sauƙi ai kawai a tashi yi ne ai rigima kawai ba ka abin yake ba so dole wanda ya san yadda ƙasashen suke da yadda ƙarfinsu su yake da yadda population din yake ya san america da yadda population din take da yadda ƙarfin ta yake babu yadda za a yi kace kawai kana ganin abu ne mai sauki a tashi a yi gaba da gaba da su wallahi ba abu bane mai sauki to galibin su mu'amala suke yi da su mu'amala ta lalura kana da ƙarfi to bari in lallaba ka dan in gudu in tsira daga sharrin ka kar ka zo ka je ka janyo bala'in da kasar ma a rasa ta gaba daya ko kuwa tunda mace ce ta faɗi magana a ƙur'ani, Allah ya to maganar ta cewa al muluka idza dakhalu qaryatan wasu masu mulki in suka shiga wani gari sai aka kawo shi na kira a siyaki na sharadi sannan na na sha fada nake ce ɗaliban da suke da ilimin nahau da sarfu da balaga su je su kalli abinda Allah ya yi zuba a aya aka buɗe ayar da inna harfi na tawkidi sannan aka kawo almuluka ka gani jam'i na masu mulki sana ka kawo iza da kalu ƙaryatan aka kawo iza kayan aiki na shari’i sannan aka biyo sharaɗin da jimla ta ilin madin iza da kalu ƙaryatan kaga aka kawo ƙaryatan na kira a siyaƙi na sharaɗi don ka gane ba sai wancan garin ba da ita matar take magana tun da na kira a siyaƙi na sharaɗi kowane gari a duniya abin yana iya faruwa da shi sannan afsaduha aka sake kawo jawabi na shar'i din wanda gairu jazi innal muluka idza dakalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla duk wanda kake ganin babba ne in suka shigo sai sun mai da shi kasantacce sannan Allah ya rufe jimla da fi'ilin mudari li yadullu ala dawami wal istimrari dan a nuna maka cewa abin zai ci gaba kuma haka zai dawwama in wasu masu mulki suka shigo wani gari za su lalata garin ne sannan duk wanda ake ganin babba ne sai sun mai da shi kasantacci Allah sai ya ce wa kazalika yafalu haka kuma suke aikatawa an fahimta yi amma wanda yanzu gashi nan annabi ne da aka wannan taron dangin zahirin abin da ya kalla ya fi kowa sanin Allah da dogara ga Allah amma bai ce ai kabara a dumfare su ba Allahu akbar saboda ka'idar tan min fi'atin qalilatin gada basta atan mai a sai ce kawai waɗannan mutanen ba za a yi tararsu ba abinda kawai za mu iya yi shi ne mun yi mu ta inda za su shigo kar a basu su iya haurowa garin eh iya abinda suka iya kenan fa a ranar ne annabi ya kira shawarar ya za a yi lokacin ne salman farisi ya cewa mu in irin wannan rigimar ta taso mana a farisa a can haƙa muke rami muke da makiya in sun zo ba za su iya shiga garin kaga yanzu ba magana ake ta a fuskance su a yi faɗa ba magana ake ce yanzu ya za a kwaci kai ko to shi yasa yadda kadiyar ta faru Allah ne ya shiga lamarin shi yasa kaga Allah da ya tashi zai kai to abin da ya faru sai da ya ce musu ya ayyuhal ladina amanu qulu ni'matallahi alaikum ko tuna ni'imar da Allah ya muku idda'atkum junudu lokacin da rindina ta kafirin duniya ta taru a kanku. fa arsalna alaihim rihan ni kuma na turo musu da iska wa junudan lam tarawha da wata rindina wacce ku ba ku ganinta sai yace wa kana Allahu bima ta'maluna basira sai yace ja'ukum min fawqikum an zo muku ta sama wa min asfala minkum an zo ta ƙasa wa zagatil absar a haka ma far makiyan da suka zo suka samu an yi ramin da ba za su iya haurawa ba su shiga garin ba ba da suka tsaya gefe da suka dinga cillo kibiyoyi tana faɗuwa madina a lokacin ne Allah ya ce ija'ukum min fawqikum wa min asfalikum saboda kana tsaye kana jin kibiya na wucewa kana kwance kana jin kibiya na wucewa a lokacin ne Allah ya ce wa izagatil absar wa balagatil qulubul hanaji wa tazunnuna billahi zununa anan ne Allah ya ce hunalika tuliyal mu'minuna wa zilzilu zilzalan shadida ba ka safi annabi ki ce wasu habbai ba waye zai tashi ya kaza yana da aljanna ba a samu wanda ya tashi ya ce ban ya lallai. amma ranar, kyau da bala ba su fa hauro ba sun shiga garin ba fa sun zo sun samu an yi rami sun kasa hauro amma da suka koma saboda taron dangin da aka yi kawai ana so sai an karar da su da aka dinga cillo kibiya annabi ya ce waye zai je cikin mutanen tun ya taho man da labari yana da aljanna na rantse da Allah a ranar ba wanda ya iya motsa da shi sa, ita rigima ba fatanta ta ake ba zaman lafiya ake fata ake. in Allah ya kawo abu a matsayin jaraba sai a yi ta a haƙuri wanda kaga ya zo yana kafa hujja kawai da aya kan min fi'atin qalilatin galaba fi'atan kasirata ya ce kawai kowane haɗari a kuɗa mai duk yawan waɗanda ba musulmi ba a fuskanci su a'a ba haka ake ba algata malam shi yasa in kai komanda ne ka jagoranci mutum dubu biyu mutum dubu ɗaya za su buga da mutum dubu biyu to daga lokacin da aka je sai ka fahimci cewa yawan su ya ninnin taku to yanzu wajibin da ke kanka za ka fito da rundunar ka dawo da ita ku dawo a sake shi haka fa ake yi fa to shine yanzu bari mu karasa wannan wannan gabar sai yake cewa wa azmihim da kuma yanke da suka yi alaktila daulatul islam fil madina akan sai sun tumbuke daular musulunci a madina min Zuri, hatin daga tushenta lakin Allah sai dai Allah azza wa jalla nasara abdahu ya taimaki bawansa wa azza jindahu sannan ya buwa yadda rinjinarsa wa hazama al-ahzab wahdahu ya rusa kungiyoyin kafare da suke wa annabi tarin nan gishi kadai wa kanan hadhihi hiya akhir muhawalatihim al-fashila to wannan shine karshen kokarin da suka yi wanda ya zamanto wannan kokarin sai zama watsatsi liman iqyamid dawlatil islam fil madina wajen hana daular musulunci tsaiwa kaga sai da suka yi diddin da zasu dan su kawo karshen abu hatta qala ar-rasul ba'da hasila annabi ya fada cewa al'ana nabzuhum yanzu kan lokaci yi za mu yaƙe su wala ya ga sunana ba za su iya yaƙan mu ba na hannu nasiru ilaihim za mu je gurin su wannan akhrajahu al-bukhari fi kitab al babu ghazwat al-khandaq kaga anan bukhari ya kawo Wata haƙƙaƙa ya tabbata ma qalahu sallallahu alaihi wa sallama abinda annabi ya faɗa falam tamdi sanawatu ma'dudatun sanawatun ma'duda wasu shekaru kididdiga goba su wuce ba hatta sara ilaihim rasulullahi bi jiyushin mala'at sahala walwadi har sai da annabi ya je musu da rundunar da ta cika sahal da wadi wa fataha Allah Allah ya buɗe linabihi ga annabinsa makka ta ibuɗe makka wacce ita ce asimata shirki wal ta ana zaka ita ce haida kwata ta shirka da botar gunki a wancan lokacin kuma ita garin makka ai duk yakin da za a gayyato waɗanda za a gayyato su suke gayyatowa suna ganin ba su da kwanciyar hankali a lokacin in ba an kai annabi ƙasa ba sai yake cewa litahulla mahallaha daulata tauhidi don ta sauka masaukin ta daula ta tauhidi wal da adalci wal'imani da imani wa min samma daga nan ne danatil jaziratu dukkan yankin larabawa ta ƙasanta ko ta kusanta kulluha dukkan ta li wal mu'minin annabi da muminai bal ba dana al'alamu bi asalihi sai daga nan ne duniya ta jawo ga baki ɗayanta da annabi tun da aka yi wannan yakin hazaɗin Allah ya shigo ciki amma ku duba ku gani ai Allah ne da kanshi ya faɗa cewa wato ija junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha da rinjinar da ku ba ku ganta ba Allah ne ya aiko kenan a zahirin yakin a abin da ya bayyana yadda kaga annabi ya ce wannan rijimar ba za a iya tunkarar ta ba sai dai yi kaza ashe kenan da wannan zaka fahimci in al'umman musulmi sun san abin da suke yi ba kowace rigima ba ce zaka ce ka yi ka tare ta an fahimta ai sai ce bal wa adhara Allah dinahu Allah ya bayyana da addinin sa ala addini kullihi wa qabal mujrimuna sannan wa'annan masu kunnan kashin suka tabe wa min asalibul mujrimina fil man'i sai malam zai faɗi daga cikin hanyar da suke bi wajen hanawa masu imani shine al tasi nasara shine man'ur rasulul mu'min min dukul haram hana annabi da masu imani shiga harami shine malam sai ce wa sayati al-hadithu an zalika insha Allah kuma zance zai zo akan wannan in Allah da fi asalibil lati yaktasu biha al-mushrikuna a cikin uslubun da mushrikai ku ga annaba a garin aka haife shi yana da ƴan uwa yana da dangi ya zo zai shiga ɗakin Allah mai alfarma aka tare aka ce ba zai shiga ba kuma wannan Allah ya haƙura a shekarar da ya zo zai shiga aka ce ba zai shiga kuma ya haƙura ya koma sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya sa mutane a fahimta addini fahimta ta karatu ba fahimta ta hayaniya ba ko ka san akwai hayaniya ta social media ne an fahimta yawa Allah madaukakin sarki ya sa mu dace eh shi yasa kaga su da suka fahimci wannan ai sun san cewa yawa wani abu ne wanda yake da tasiri a rayuwa ko to shi yasa kullun zaka su suna alfahari da yawan su dan yawan nasu yana da amfani mu ne wani su gurare yawan namu sai a hankali wanda ka Allah madaukakin sarki ya sa mu dace yaura minti malam mutum eh malam Yusuf daga Difa Niger to amin ya haifi ayan biyu wani suna ya sa su ƙarya ne wai ji wai yan biyu da sunansu suke da ma'anin alhassan dawa ba su san cewa da alhassan da husainin na asali ba ma rana ɗaya ka haife su alhassan shine babba alhussaini shine ƙarami tsakaninsu akwai shekara ɗaya an fahimta yi ba wanda ya ce sai ka haifi yan biyu za ka sa suna in an haifin makaɗa wannan shekaran kana iya sami alhassan shekara mai zuwa in an sami hussuna in ka samu wani kana iya sami ma alhussaini a fahimci wannan su wannan maganan cewa wai da sunansu suke zuwa ba dama a canza a sa alhassan ko alhussaini ba gaskiya ba ne sannan alhassan da alhussaini jikokin manzan Allah a fahimci ba tagwaye ba ne da ma'anar rana ɗaya suka zo duniya an fahimta yi to yana da ikon ya samu su kowane suna mai kyau ya samu wannan abdullahi ya samu wannan abdurrahman duk yana iya yi an fahimta yi ya samu wannan abubakar ya samu wannan umar yana iya yi duka wannan ba matsala ya samu wannan muhammad ya samu wannan alidi yana iya yi Allah madaukakin sarki ya samu dace wa bihadar qadri kifaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi